amma inda matsalar take an zo shan ruwa wani har yanzu bai san abin da zai sha ruwa da shi ba wani murna yake azumi ya zo don dama a wuni ba shi da naira talatin da yake cin wake da shinkafa garau garau to amma idan yunwa ta tattaru a cikin shi karshen yini ina zai samu kunu da zai sha haka masu wadata ku taimaka kuna dafa abinci kuna kaiwa wuraren da bayan allah suke taruwa kuna raba musu a taimaka a shiga cikin anguwannin